Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so ma gabatar da labarai. Masu raro asuma na shi nake muku lalai marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji sakamakon shari'ar da kotun fari ta gudanar kan lamarin da ke tsakanin kamfanin Afirka da kasar Nijar. Akwai wani batun shari'ar na tsakanin ƙungiyoyin malaman makaranta COS eh, Nijar da Sinaseb eh, da kuma ofishin ministan ƙananan makarantu. Muna dauke da ƙarin bayani kan rashin tsafta a kasuwar Jemage da ke nan Yamai inda shugaban ƙasa ya ziyarta a yau. Shirin musamman na yau zama da hankali kan matakan hana afkuwar rikici tsakanin manoma da makiyaya a lokacin da mana a Nijar. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, kamfanin afrika da ba zai iya ba kuma zai iya wantare wato wantaren wasu kadurorin mallakar kasar Nijar ba ko a Amerika ko a Faransa haka mazakin alkali a birnin Paris ya nuna bayan da aka bukaci da ya dakatar da matakin abishan wanda ya baiwa kamfanin africad izinin kama kadirorin nijar a amurka da kuma faransa metar isifu illo ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare ƙasar nijar ya shaidawa jaridar sahel dimanshi cewa alkalin faransa ya yanke hukunci wato ajiya inda ya dakatar da matakin kotun shari'a ta ohada inda kuma ya baiwa kasar nijar gaskiya Kotun Conseil d'État ta bayyana sakamakon shari'ar da ke tsakanin ƙungiyoyin malaman makaranta Kwazin Niger Sinasab da kuma ofishin ministan ƙananan makarantu dangance da yi wa malaman makaranta 'yan kwantiragi bitar sanin makamar aiki. A yau kotun ta bayyana cewa ƙarar ƙungiyoyin malaman ba ta dace a karɓe ta ba. Amma duk da haka sakatare general na ƙungiyar Sinasab Munkela Halidu yana ce kan cewa wannan shiri ya saba wa dokar ƙasa. yau dai ga mun zo don mu samu mu samu sakamakon da conseil d'etat zai ba mu bisa ga shari'ar ta gama mu da mu da gwamnatin Nijar sitadiri da ministan an sayan primer. Abin matsala kauce aka yi abin da muka tambaya ba a amshe shi ba. Takarar da muka aza aka ce kawai ba a karbe ta ba. Kenan kun gani ba a shari'a ba abin kuma wanga wanga haraka ta amma kun gani yadda kwansai da ta tabara ta ce kawai kenan takarar da muka akai kara bata amshe ta ba ma. kenan mu muna kira yau ga malaman makaranta da ko ina wannan gwaji tunda gwaji ne mun ce ba mu yin shehu ba mu yin shi gobe paske haramtacci ne bai darata dokokin kasa muna kira ga magabatanmu na jahohi da komin-komin da gunduma-gunduma su ɗauki matakin da duk da kamata na wannan jarabawa su hana aika tun dai ba cikin ka'ida. Wato kun saurari ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyoyin kwazin Nijar da kuma Sinasef wato ba Halidu mun kalaba kamar yadda ni bayyana. a maraɗi alkali mai shigar da ƙara da sunan gwamnati ya tura ƙeyar shugaban ƙungiyar kudaye ta maraɗi abdu dan neto a gidan kaso shi dai dan neto an tsare shi ne a ranar talata bayan da hukumomin birnin maraɗi suka shigar da ƙararsa inda ake zarginsa da bayyana cewa wato hukumomin garin sun sayar da wata hanya ga ɗan kasuwa ko kuma sayar da ɗan kasuwa wata hanya a maraɗin bayanan da kuma yi a wani gidan rediyo na wato na garin maradi a cikin daren biyu zuwa uku ga watan jiya da muke ciki wasu 'yan kungiyar boko haram sun yi wa wasu mutane tara yankan rago suka kuma yi wa awon gaba da mutane akalla arba'in mata da maza a garin ingalewa da ke cikin karamar kabalewa wato karamar hukumar kabalewa a jihar difa wani lamari ya janyo tafin allah wadda daga kungiyoyin kare hakkin bil'adama Shugaban kungiyar Konid da Musa sidiku ya yi bayani kamar haka. Mu a matsayinmu na masu kare haƙƙin yara muna cikin baƙin ciki matuƙa. Ba mu taɓa tunanin lokaci ɗaya za a iya yin wannan abin ba. Mun ga abin da ya faru misali a Najeriya tare da 'yan matan Chibok inda a Nijar ba mu taɓa tunanin irin haka za ta iya faruwa ba. Sai dai a ɗaya ɓangare mun miƙa wa gwamnati nauyin komai saboda doka da ke bayani bisa yaƙi da rigingimu ta bayyana cewa gwamnati ce ya kamata tilas ta ɗauki nauyin kare jama'a a yayin tashin hankali, musamman ma mata da yara ƙanana. Amma sai muka yi la'akari kamar ma gwamnati ta janye hannuwanta ta baiwa ƙungiyoyin agaji ragamar komai su ne suke bayani a kai. Don haka za mu yi ƙoƙarin tsara tarurruka domin duniya ko ina ta ji. Kuma yaren difa suna da 'yanci samun kariya. Mais l'autre de DIFA ont droit la protection. A yau aka gano gawar wani mutum mai kimanin shekaru hamsin a duniya a unguwar Azin ta ɗai a unguwar Agades. Mutumin dai na cikin wata mota ƙirar Toyota Hilux Cat wadda ba ta da lamba. Shi ma mutumin bai ɗauke da takarda ko guda. Wani mazaunin unguwar Azin ya yi wa wakilin mu'ani sai Karim ƙarin bayani. Tun da daren jiya ne muka fara shaida eh, abin ta dalilin haushin karnuka. Jama'a da dama sun fito su ga abin da yake faruwa, amma sai da sassafe muka samu labarin abin da ya faru. Jama'a sun hangi mota a wuri ɗaya inda yare da suke wasa ne suka yi la'akari da akwai mutum cikinta amma bai motsi. To a lokacin ne aka kira mu aka shaida muna. Mudu muka tafi mun tarar da mutuna euh, a mace kuma akwai alamun jini a a hancinsa, inda na atake a gaggauce muka yi ƙoƙarin sanar da jami'an tsaro suka zo. Sai dai abin da ya ba mamaki babu batirin ɗin mota da sauran waɗansu kayayyaki masu muhimmanci. Mu kawai muna kyautata zaton an kawo mutumin ne a nan. wakilin namu ya bayyana cewa an kaddamar da bincike akan wannan lamari Kasuwar Jamage kasuwa ce da ke fama da rashin tsafta, shara na tule a ko'ina, ba kulawa da magudanar ruwa sosai, sannan kuma ga wari. Duk waɗannan abubuwa suna damuwar 'yan kasuwa da ke gudanar da harkokinsu a wannan kasuwar. A jiya jama'an ma'aikatar magajin gari sun kasance a wurin, kamar yadda wannan ɗan kasuwar ke bayyana wa Rukayyatu abdulrahman jiya Allah ya taimaka an kawo motoci yan meri sun zo sun kwashe mana to ga sarwa nan da cikin gota ba duka ne an kwashe ba an kwashe sarwa sarwa ya shigo cikin gota amma muna roƙon su saboda Allah da annabi su taimaka mana su ɗaukar mana mataki tunda mu ba mu da matakin da za mu dauka biskan sharan tunda sharan an kasa an ka zuba ta yawa an tattare mu ruwa waje ruwa na shigo mana cikin kasuwa su taimuna da kaya su watsi mana kaya sun taimuna ma da kaya To a safar yau shugaban kasa Isu Muhammadu ya kasance a gewayen kasuwar ta Jemage inda ya ziyarci wasu wuraren da ake gudanar da ayyukan gine-gine. Ga abin da shugaban ya faɗa dangance da ayyukan shara na jama'an ma'aikatar magajin garin suka gudanar a cikin daren jiya. Euh, Birnin Yamai ya zama wani tulin shara ga datti euh, da dauɗa ko ina. Na ji labarin da daren jiya an yi aikin tsabtace birnin saboda hukumomin garin sun samu labarin zan gudanar da rangadi. Don ina son tunatar da su ba don shugaban ƙasa ne ya kamata su yi ba, a'a don jama'a ya mai ne ya kamata su yi wannan shara. Ya kamata kuma birnin ya kasance ana share shi akai-akai. Hukumomin garin suna aiki ne don jama'a ba wai don shugaban ƙasa ba. Don haka ina kira ga ministan cikin gida da hukumomin garin su yi ƙoƙarin fito muna da shawarwari da kuma hanyoyi domin gyara garin idan ba haka ba nan ba da daɗewa ba za mu ɗauki nauyin komai da kanmu Zaman taron Majalisar Ministoci da ya gudana a jiya ya yi nazari tare da amincewa da wani sabon wato kudurin doka wanda gwamnati ke ganin zai ba da damar tantance ingancin kayayyakin da ake shigo da su da waɗanda ake sarrafawa a gida Nijar da kuma tabbatar da lahiya da tsare masu amfani da kayayyakin masarufi. Shugaban ƙungiyar kare hakkin mabukata ta APDCN sauki Hamadi Yusuf Usman ya bayyana ra'ayinsa dangane da haka a yi rashi da Michel Deji. Kun san Nijar ta zama kamar ana aikin ba ruwanmu ne, kowa ya tashi sai ya tafi ƙasar China ko Brazil da dai sauran ƙasashe na duniya da ya odar kayansa sai mutane su yi amfani da su ba tare da an yi bincike ingancin kayayyakin ba. Kun ga kuwa tare da matsalolin kiwon lafiya duka kayayyakin da muka samu kawai muna amfani da su ne. Ina ganin wannan mataki mun yi na'am da marhabin da shi, kuma nan ba da daɗewa ba za a fara binciken ingancin kayayyakin da ake shigowa da su. Gwamnati nauyi ne da ya rataya a wuyanta na kiyaye lafiyar al'umma kamar yadda yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta amince. Don haka ina ganin abu ne mai matuƙar mahimmanci. Gwamnati ya dace da saka kaimi domin bincike da kuma bibiyar ƙa'idojin ingancin kayayyaki da ake amfani da su a Nijar. pour vérifier et contrôler euh, les normes et la Niger. A fagen wasanni kwamitin jagorancin kungiyar kwallon kafa zarumai FC ta mayahi da ma'aikatar matasa da wato wasannin motsa jiki ta departamar ɗin mayahin sun tsara wata kwamɓalar kwallon kafa a wannan lokaci na babban hutu domin matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai na garin. Ƙungiyoyin wasanni takwas ne ke halartar kwamɓalar inda aka rarraba su a rukunoni biyu. bayan makonni biyu ana fafatawa karawar ƙarshe za ta gudana ranar lahadi mai zuwa tsakanin irana fc ta sabon gari da kuma ilivage fc zango fc da renaissance za su yi karawar neman matsayi na uku a ranar asabar mai zuwa bayan wannan karawar kuma bayan wannan kwambala ta 'yan ƙasar da shekaru 17 za a soma irin wannan kwambalar ta manya a ranar litinin 17 ga watan juye da muke ciki daraktan ma'aikatar wato matasa da kuma wasannin motsa jiki na mayayi jabirki muhammadu ya yi karin haske lalle muna shirya tgv na football da shekara kun banawa mun shirya shi mun yi wanda ma tgv na kade kuma insha Allah yau da sahen ga mun tiraji na tgv na senior wanda za fara ra'atanin alayar mai yin shi ne wanda ya shekaru da dama da suka wuce saboda guri kamar guda hudu guri dai na farko da muke da bisa wannan shirye-shirye wasa shine yan wasa wanda suka sun iya suna boye an ba a fito ga hili ba na kawai ta jibe din kowane hito daga cikin karce shi sai Allah ba mu iko mu gano cewa da wane da wane ashe suna nan boye kuma sun iya wasa guri na biyu wanda ke gare mu ga hannu kenan ba a ta ba a yawaita yin kwallo su da juna kenan babu ci gaba kenan shine guri na biyu mu ƙara ma 'yan wasan mu kuzari da fahimta dangance da wannan wasa ta kwallo. yanzu kuma kai tsaye cikin shirin namu na musamman shirin namu na yau kuma ya maida hankali ne akan yadda za a yi rigakafi da faruwar rikici tsakanin manoma da makiyaya a lokacin da mana a niger abokin aiki na su mana amadu ya tattauna da shibbo banya shugaban kungiyar manoma da makiyaya da ake kira platform uh, pixel ta Niger ga yadda hira tasu ta kasance. A yayin soma damina muna fuskantar wani lokaci manoma da suke yin shuka bisa burtali makyaya da kuma wuraren kiwo. Sannan kuma muna samun makyaya da suke wuce gona da iri ba sa biyar ka'ida sukan wuce burtali. Abinda wani lokaci yake haddasa rikici tsakanin makyaya da manoma har ake samun kashe-kashe. Abinda muke yi shine muna shirya tarurruka wayar da kawunan shama'a wanda ta wannan hanyar hanyar muka fahimtar da shama'a akwai hanyoyin da ake iya magance rigingimu. Akwai shugabanni makyaya, da kuma sarakunan gargajiya da ma shugabannin addinai da suke shiga tsakani. Sannan kuma a cikin garuruwa akwai kwamitin da ake sakawa waɗanda suke kula da filaye, wanda nauyin gyara irin wannan matsaloli suka rataya a wuyansu. Sannan kuma a ɓangaren shari'a muna da alƙalai da suke kula da gyara irin wannan rikici. aiki. Sannan a ɗaya ɓangare a yayin irin waɗannan tarurruka da muke shiryawa muna jan hankulan jama'a su rinka kai koke-kokensu ga waɗannan hukumomi na gargajiya da na bariki. Menene yake sanya waɗansu lokata ba a girmama ƙa'idoji? Shine a wani lokaci akwai jama'a da suke yin sakati suna tsammani idan dabbobi suka shiga a cikin gonaki suka yi ɓarna, to kawai akan kirga yawan dabbobi ne domin a biya su kuɗaɗe. wannan abin ya kamata a gane kawai barna ce aka yi a fahimci juna a samar da mafita sai in abin ya ci tura ya gagara sai a yi ƙoƙarin tunkarar shari'a duka da yake a fannin shari'a abin yana ɗaukar lokaci shi yasa a waɗansu lokata jama'a sukan ɗauki doka a hannunsu abin da bai kamata ba sam sam sam ana samun manoman da ba sa girmama ƙa'ida da kuma makyaya da suke yin barna. Don haka muna ƙoƙarin wayar da kawunan ɓangarorin biyu domin kiyaye rikici tsakaninsu. Kuma ina ganin abin ya fara bayar da sakamako mai kyau. Mun ga ko a wuraren da aka fi samun ire-iren waɗannan rigingimu jama'a sun fara fahimtar juna suna gyara abin tsakaninsu a cikin daidaito. qui comprennent, qui prennent de la hauteur et qui règlent les questions de façon transparente.